Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake saurara ku a shirin mana hantsi. Mai karatu Sarfil Hashin Gumel. a jiya juma'a ne sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce aiwatar da takunkumin da majalisar ɗinkin duniya ta kakabawa koriya ta arewa wajibi ne muddin ana son a kawar da nukiliya a yankin ruwan koriya jawabin nasa na zuwa ne bayan da amurka ta zargi rasha da jinkirta rahoto mai zaman kansa na majalisar ɗinkin duniya domin ta ɓoye bayanan saɓawa ƙudurin aiwatar da takunkumin da majalisar ɗinkin duniya ta kakabawa koriya ta arewa Pompeo ya tattauna da jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley a jiya Juma'a kwana guda gabanin Nikki Haley ta ce Rasha ta matsa lamba ma wata ƙungiya mai sa ido kan aiwatar da takunkumin da su jirkita rahotonsu kafin su miƙa shiga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. tsananin guguwar na mai lakabin florence ya ragu zuwa matakin mummunar guguwar da aka saba gani bayan da ta afka wa jihar north carolina dauke da iska mai karfin gaske da kuma ruwa kamar da bakin kwarya inda ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane biyar yan sanda a birnin wilmington sun ce wata mata da jaririn ɗanta sun mutu bayan da wata bishiya ta fada kan gidansu sannan kuma wata mata a karamar hukumar fada da ke jihar north carolina ta mutu sanadiyar bugun zuciya bayan da ta kira waya tana neman taimako sai dai motar daukan marasa lafiyar ta kasa zuwa gidan matar saboda bishiyoyin da suka faɗi suka rufe hanyoyi jami'ai sun ce mutane biyu sun mutu a karamar hukumar leono wani mutum mai shekaru 78 ya mutu bayan da wutar lantarki ta jashi yayin da yake kokarin hada wayar wutar lantarki yayin da iska kuma ta bige wani mutum har ƙasa ya mutu lokacin da ya fita duba karansa cibiyar nazarin mahaukaciyar guguwa ta ƙasa ta ce karfin guguwar florence ya ragu zuwa karfin guguwa mai tsanani da aka saba gani kuma yanzu haka tana tafiya sannan a hankali zuwa kudu maso gabashin jihar north carolina tana tafiyar kilomita 110 cikin sa'a an ceto ɗaruruwan mutane yayin da ruwa ke daɗa ƙaruwa a ƙaramar hukumar krabin jami'ai sun ce an sami kiraye-kirayen waya na buƙatar kai ɗauki sama da ɗari da hamsin domin su ceto mutane daga garin new bern ɗin nan mai ɗimbin tarihi saboda ruwa ya shiga gidajensu. yayin da jihar carolina ta jike sanadiyar guguwar florence ita kuma guguwar typhoon mankhut ta farma kasar philippines akwai sauran guguwa har uku na yawo a yankin yamma kuma ɗaya daga cikinsu ta nufi kudu maso gabashin asiya masana sun ce wato masana daga cikin irin waɗannan matsanancin guguwa suna da alaƙa da sauyin yanayi to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban kasar rwanda paul kagame ya yi wa shugaban 'yan adawar kasar da ke ɗaura afuwa victor humahoza an bayyana wato an bayyana afuwan ne a wata sanarwa da gwamnatin rwanda ta fitar da yammacin jiya juma'a wanda ke zama wani bangare na yi wa masu laifi 1140 afuwa wani mutum da ya samu afuwar shugaban kasa shine fitaccen mawakin nan mai suna kizito muhigo sanarwar da yana cewa shugaban kasa ya amfani da ikonsa wajen yin afuwar biyo bayan rubuta takardar neman afuwa da masu laifin suka yi cikin watan yunin da ta gabata kundin tsarin mulkin kasar Rwanda ya baiwa shugaban kasa ikon amfani da mukaminsa wajen yi wa masu laifi afuwa ta hanyar doka wato da doka da tsara bayan ya tuntuɓi kotun kolin kasar wasu lokuta gwamnatin kagame kan zargi kungiyar nfdlr da hannu a kisan kare dangin da ya faru a kasar tun shekaru hudu inda a kashe dubin dubata 'yan ruwan da cikin kwanaki 100 Ƙungiyoyin agaji goma sha tara sun yi kira cikin gaggawa da ɗauki matakan kawo sauƙi ga bakin haure sama da dubu goma sha bakwai da ke cunkushe a wata cibiya da ke tsibirin girka wajen da aka gina da zumma tsugunar da mutane dubu shida a cewar wata sanarwa haɗin gwiwa da aka fitar tun ranar alhamis. Ƙungiyoyin da yana neman a samar da maslaha domin kawo ƙarshen cunkoso da samar da walwala ga bakin hauren akasari bakin hauren sun fito daga siriya da iraki da afghanistan da kuma wasu kasashen afirka suna zaune ne cikin mawuyacin yanayi a tsibirin girka da ke kusa da gabar ruwan turkiya bisa ga wata sanarwar da kungiyoyin suka sa wa hannu ciki har da kungiyar osfam ta kasa da kasa sabon jakadan amurka a zimbabwe brian nicole ya ce dole ne kasar zimbabwe ta cika alkawarin da ta yi na kawo sauyi a kasar idan har tana son amurka ta janye takunkumin da ta ba mata a wata hira da aka yi da shi a nan ofishin murya amurka da ke washington labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin karamin sani kukumi ne. Sai inda lafiya aka noma babu lafiya sharaga madalla kafin mu yi nisa ga Nasir Yakubu birnin Yaro da zai mana karin bayani kan rahotannin da muke tafa da su a yau din nan. Maryam Bashir Bugaje da sauran masu sauraro barkamu da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan dauke maku da rahotanni guda shidda. Rahotanninmu na farko da na biyu za su yi magana akan mahimmancin zuwa awo ga mata masu juna biyu da kuma buƙatar da ake da shi na haihuwa a asibiti domin kaucewa wasu matsaloli da ake fuskanta bayan an haihu a gida. Rahotonmu na uku zai yi magana akan matsalar ɓarkewar cutar kwalara a maraɗin jamhuriyar Nijar, al'amarin da yi sanadiyar mutuwar mutane sama da arba'in. Su kuwa rahotanninmu na hudu da na biyar da na shida dukkaninsu za su yi mana magana ne akan ƙoƙarin yaƙi da cutar polio a jihohin borno bauchi da jihar neja da ke tsakiyar najeriya sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin madalla a gaida nasiru yakubu birnin yaro Makon kula da lafiyar mata da jarirai ya gudana a babban birnin tarayya da ke Abuja, shirin da hukumar kula da lafiya matakin farko ta ɗauki arangaman yinsa. Mata da kuma ƙananan yara sun sami halartar taron a inda wakiliyarmu Hawa Umar ta kasance ta kuma aiko mana da rahoto. Mata sun nuna farin ciki ga makon kula da lafiyar masu juna biyu a cikinsu, jarirai da kuma ƙananan yara da hukumomin lafiya matakin farko na jihohi ke gudanarwa sau biyu a shekara. A babban birnin Najeriya taron ya samu gagarumar nasara inda mata da yaran su suka taru don fahimtar yadda lamura ke gudana da gano cewa rashin samun abinci mai gina jiki na addabar yara kashi 20.6 cikin 100 da su ya yi kasa akan mizani. Mata sun bayyana yadda sukan amfana da kula da suke samu bayan wayewa da amsa kiran zuwa asibiti da zarar sun samu juna biyu ko lamari mai bukatar kulawar malaman lafiya. planan godiya bade na himunci na taruwa na na samu karuwa yadda zan rike yara na yadda zan lura da yaro jariri na da lokacin da na da ciki yadda zan duba lafiyan cikin yaro na shin kina samun cikakkiyar kulawa idan kin je asibiti a lokacin da kika kai yaran ki rigakafi na samun lurawa daga wurin su doktoci suna duba mu da su nosi din suna bamu attention nasu sunana hafsa garki in ka garzayo da ciki za a baka kula ka aihu ka zo ka kawo yaranka kuma mu zo taro kuma su kula da mu bakin gwargwadon iko gaskiya mun gode sunana hajar muhammad taro ta kula da yara ta ba su magunguna ingantattu kuma a kula da masu juna biyu su ma ba su magunguna shugaban hukumar lafiya matakin farko na abuja dr rilwan muhammad ya faɗi abubuwan da yaro zai bukata na abinci ko da ba ta hanya mai tsada ba za su ciyar da su amfani da abincin da ke gida ba wai idan an fara bada yaro abinci a gida kar a ce sai an nemo abin kanti ma ga abincin kanti a nan ne za mu su jawabi cewa da kayan gidan nan aka hada dan kunu aka sa masa dan kunun gyada kunun gyada aka dan gyara shi aka dan sa masa dan manja a ciki ya isa ya komi da komai ma yaro ba lalle an samu an kashe kuɗi an je kanti an saya kuma zuwa ga garsa har yaro ya samu ciwon yunwa a jikin shi a nan ne kuma muke dada bayani ma mata cewa su ma kansu su kula da kansu lokacin da ake awu saboda idan bayan aihuwa a samu yaro mai inganci kuma muna da daga kafin wannan lokacin wannan kwana kwana bakwai da zamu yi amma saboda yanayin wannan lokaci muna so mu bi su kamar yadda suke wajen wajen wajen gudun hijira ba su wannan sinadarin vitamin A din da kuma wannan maganin tsan ciki din hukumar kididdigar lafiya ta Najeriya da sauran hukumomi sun fitar da bincike da ke nuna cewa duk wuni a Najeriya kimanin mata 145 ke rasa ransu sakamakon haihuwa haka kuma jarirai da ƙananan yara 'yan ƙasa da shekara biyar 2,300 kan rasa ransa a kullum sakamakon cututtukan da za a iya magancewa hauwa umar udubo muryar amurka daga abuja najeriya an jaddada alfanun da ke tattare da mata masu juna biyu su rinka zuwa asibiti yayin haihuwa domin kaucewa matsalolin da ake fuskanta bayan an haihu a gida. Muhammad Salisu Rabiu ya tattauna da wani kwararren likita akan wannan al'amari. ga kuma rahoton da ya aiko mana. Farfesa Isa Abubakar kwararren likita ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano ne ya bayyana haka yayin da nike tattaunawa da shi akan alfanun haihuwa a asibiti. To a asibiti su an ba su horarwa ne yadda za su yi wannan abun daidai har ma a gujewa matsaloli kamar na yoyon fitsari din nan. To amma idan ya zamana ba a asibiti ba ne a gida ne jinin ya barke kafin a ce za a ɗau wani mataki a tafi asibitin abin da ake gudu ya zai iya afkuwa ko kuma ɗaya daga cikin matsalolin nan da na zana ballantana ma waɗanda ma za su ga ko da matsalar ga ta suna gani rashin sani sai ya ce ai kaza ne bayan ga inda hanyar take a ɗauki wani tunani na daban sai ga matsala har ta kai ga an yi asarar ran nan saboda rashin ilimi rashin sani amma a gaban kwararru ne suna ɗan ganin matsala ba za a ce ɗari bisa ɗari matsala ba za ta iya zuwa ba amma in ta zo ɗin maza maza akwai matakai da za a ɗauka insha Allah a kamo a gano bakin zaren a yi maganin sa shi yasa yana da mahimmanci kwarai da gaske ko da a ce an samu akasi mace ba ta ma yi awon cikin ba kaddara ba a yi awon ba gaba daya to a dage aihuwa dai a tabbatar an je wajen ma'aikata a asibitoci domin a haihu din domin wannan shine zai rage mana yawan mata da muke asara kusan fa najeriya tana daga cikin kuma musamman arewacin najeriya yana daga cikin wurare wanda a duniya baki daya aka fi asarar ran mata kuma dalili suna da yawa amma muhimmi daga ciki rashin haihuwa a asibiti shine yake jawo irin wannan me tasirin cutar zazzabin cizon sauro ga mace mai ciki wato ita mace mai ciki garkuwar jikinta ba shi da karfi kamar 'yar uwarta mace wacce ba ta da ciki haka kuma in aka kwatanta ta da namiji wanda shi ba ciki yake ɗauka ba shi ma ya fita samun garkuwar jiki to idan ka kwatanta za ka ga mata da suke da ciki sun fi kamuwa cikin sauƙi kenan haka kuma yadda zai ta gayyara su ya fi kamuwa domin yakan iya sa su zazzabin ya kwantar da su bayan kai kuwa da kake da karfinka za ka iya yin zazzabin cizon sauro ka ci gaba da harkokin kama illa dai akwai wani dan rashin daɗi da kake ji amma ba zai hana ka zuwa masallaci ko zuwa wajen neman abin mm, yau da gobe ba na sana'a ko wajen aiki da haka to amma ita zai kwantar da ita rangaranga sosai yana shanye jini a jikinta wannan shanye jinin kuma sai ya kai ga har ma za a iya mutuwa idan ba a yi sa'a ba haka kuma yana iya sa barin ciki yana iya jawo matsaloli dai da dama ga mace mai ciki to musamman na shan jinin nan yana ta gayyarar da mata sosai shi yasa ake so in an je um, asibiti wajen awon in an gama jini bai ishe ta ba wato awu na kusan farko da za a yi za a auna ta a ga ko tana da wannan cutar domin duk jinin da za ka bata ko wani magani da zai kara mata jini in ba a yi maganin ita ta zazzabin cizon sauro ba za ka ga abin da ya da saura da sauran rina a kaba to wannan shine tasiri da yake jawowa dan ma da yake cikinta shi ma zai iya kamuwa domin tun yana cikin musamman lokacin haihuwa kaga lokaci ne da za a rabu kuma fata ake Allah ya raba lafiya to jini da yake cikin yake jikinsu wani bangaren zai yi jikin yaro wani bangaren zai yi jikin uwa shine sai a yanke cibi to an rabu kenan to garin wannan jini ya fita daga jikinta ya shiga jikin shi din ana iya kwayoyin cutan zazzabin cizon sauran su shiga jikin yaron nan tun yana jariri sai ka ga wasu an haife su da ɗan ƙanƙanin kai ko kuma wasu alamu da za su iya nuna to yana jawo wa yara matsala wani lokacin ma har a yi asararsu. Farfesa Isa Abubakar na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano kenan Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Ya zuwa yanzu kimanin mutane sama da arba'in ne suka rasa ransu bayan barkewar cutar kwalara a jihar maradin jamhuriyar Nijar. in ji wakilinmu shu'aibu mani. a hukumance ta bayyana cewa cutar amai da guda cewa da kwalara ta barke a waɗansu sassa daban-daban na jihar maradi inda mutane dubu biyu da ɗari uku talatin da biyu suka kamu da kwalara arba'in da biyar sun kwanta dama lokacin da dubu ɗaya da hamsin suka samu waraka ɗari takwas ke can suna jinya bayan shelar ministan kiwon lafiya shi ma gwamnan jiya alhaji zakari umaru ya bayyana haka a yi shi da gidan rediyon murai amurka a takaice yau cikin jihar mara muna fama da wannan cuta cikin gunduma madarunwa gunduma gidan rumji da kuma garin maradi amma alƙaluma wanda muke da su muna da mutum dubu biyu da dari uku da talatin da biyu da suka kamu da wannan cuta a cikinsu allah ya mu mutum arba'in da biyar rasuwa ɗari da takwas suna kwance a asibiti kenan ka gani akwai wajen mutum dubu biyu da hamsin wanda suka warke kwata-kwata kowa ya koma gidansu ya nuna kenan lalle an ɗauki matakai ita cutar gudana wannan kolera in ta kama mutum in ba a komi ba ba makawa mutuwa zai kenan lalle an ɗauki matakai lalle akwai mutum arba'in da biyar da suka rasu mu ne ma yan uwansu ta'aziyya muna da isasshen magunguna mun yi kira ga jama'a da masu hannu da shuni duk wanda ya iya wani abu ya yi kuma alhamdulillahi yan kasuwa mu tu kaman gidan gona kaman gidan ruwa suna nan suna ta ba da gudunmuwa ta kayan aiki akwai wani kamin ya warke sai an same litar biyu na ruwa cuta amai da gudawa ko kwalara abu ce da ake ɗauka a benin jama'a ga rashin tsafta ta mahalli ko kuma ta abinci shi yasa dokta idi kalla kwamishinan kiwon lafiya na jiha ya bayyana gargaɗi ga mutane ga kai da kawo ana ta yi ga cuɗewa ana ta yi ko da kasuwa kasuwa in ta in ta dabbobi in ta abinci yau duk mutane ana ta hallara ana ta haduwa kuma gashi in sallar ta zo shi ma har abaraka ta abinci ka zo na an baka abinci ka zo ce an baka abinci baka san tare da za ka cin shi ba ban ba dauke eh, matakai ya ba kun ga wannan yana iya zama shi ma wata okazion ce ta kara bayyana eh, yada wannan ciwo don haka nan muke samun mai amfani da wannan dama mu ƙara jawo ka hankalin mutane su gane da lokaci ne wanda kowa ya kamata ya kawo nashi gudunmuwa kai tsakanin da iyalin kai tsakanin da makwabta kai tsakanin da duk abin da ka iya gani kana aika maganta saboda wannan abu Allah ya kama muna mutane jama'a su gane a shawo kan Sha'ibu Mani sashen Hausa na murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar. A gaida Sha'ibu Mani a jihar Bauchi An bayyana cewa masu aikin wayar da kai ga jama'a na da muhimmiyar rawa da suke takawa wajen kare al'umma daga kamuwa da cututtuka daban-daban. Amina Abdullahi Girbo ta aiko mana da rahoto. Shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko na karamar hukumar Bauchi, ba Garba bagamawa ya bayyana muhimmancin su a harkar polio. Wato shan wa da kan jama'a ba kawai akan ciwon polio ba kan cututtuka da yawa. Shekaru biyu suka wuce mun fama da wani jita-jita da cewa ebola mm. idan ya samu ciwo ya shigo al'umma mm. to kowa da da shirya wani zai yi kuwan alheri mm. wani zai yi kuwan tsiya wani zai yi kuwa ya razana mutane to haka tun ya kuwa cewa ebola ya kama ba dawa baya ebola ya kama mutum mutuwa ake yi ebola ya kama mutum zai tafi da jini ba mutuwa kuma ka taɓa mai ebola ma za ka mutu abu da yawa wani abin da ya faru da ebola shine manna da ya kashe manna gishiri gishiri muna suka dinga ringa jika gishiri za sha da wanda ba su da hawan jini da ba su hawan jini suka tashi mm. masu hawan jini suka kamu saboda wannan mm. to shine wato saboda ayi dispelling wato kawo da jita-jita mm. mu yi kullum mu gaya mutane gaskiyar magana fannin lafiya ba karya ba yaudara amma gaskiya to ta ake gaya musu shine akwai wanda cewa ipc interpersonal communication duk mutum zai yi wani magana a kamfanin lafiya mm. siyasan abu da ke sabjar mata wato lamura da kiwon lafiya a hannunsa mm. idan tambaye shi zai faɗi akwai kodu abu na cewa IEC materials mm. dama kafin ciwo shigo daga ciki sa muke godiya ga gwamna muke godiya ga kwamishina muke godiya ga ciyaman agency namu muke godiya kuma ciyaman dan bauchi local government so su ma mu goyon bana din kai wajen committee mobilization wajen a committee awareness campaign wajen mai kuma printing na IC materials aka raba mutane wajen hand washing wanke hannu wajen me gida-gida ana wa jama'a bayani musamman mata iya mata cewon kuna yin girki mai tsafta ku da mahallinku ku tsaftace bayan gida ku tsaftace kicin so wanci lokaci a samu wato linkage tsakanin bayan gidanmu da rijiyoyinmu musamman ne yankin boshi rijiyoyinmu a kusa suke to sai ga an samu ainihin haduwa tsakanin bayan gida da ruwa wanda lokaci mutane ba su sani ba mm. ruwan bayan gidan kenan yana koma cikin rijiya da ya koma mm. kin san misali misali yara mm. isa suka fi kamuwa da ciwo amai da gudawa da aka yi abocin nan mm. mafi yawan su ƙananan yara ne da almajirai to shi ne daman social mobilization da ke muke yi na wadda kan jama'a mun yi sa'a yanzu an shigo da iyayen ƙasa sarakuna an shigo da shugabannin addini su ma suna kai goro kai mari yanzu isa mai gunduma ya kaza gobe a sami anguwa ya kaza so duk gaba daya da mu zauna lafiya kuma kare mu kare kanmu yanzu kwanaki muka yi wani sabe ya ce wasu ali environmental sample mun je pole guda biyar da wajen kwabuna hotel da shafan bridge da nan fgc ka ɗauki ruwan kwata ruwan kwata ka ɗauka an yi a sokoto an yi a kano an yi a bauchi an yi a borno ruwan kwata ka ɗauka aka je aka yi analysis aka yi sample ɗinsa haka duba sai ga ƙwayar cutar test ɗinsu a ciki na polio na polio so kinga idan ya zo haddar ruwa ya gona bai kiya kaza kaza ya kawai zazzabi mm. daga zazzabi sai me a aka yana ya kasa takawa mm. yaro kaza kaza kaza kin ga ya zalle shi kenan oh. da ruwa oh. a ba ko ruwa ba bako garba gamawa kenan shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko na karamar hukumar Bauchi Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya a jihar Neja da ke arewacin Najeriya hukumomi na ci gaba da ɗaukar matakai wajen kare jihar daga bullar cutar polio in ji wakilinmu mustapha nasiru batsari hukumomi a jihar niger nigeria na ci gaba da daukar mataki domin kare jihar daga bullar cutar shan inna ko kuma polio musamman ganin har yanzu akwai wasu jihohi a yankin arewa maso gabashin najeriya da ke fama da cutar jihar niger dai ta rabu da cutar shan inna ne tun a shekara ta 2012 dr yahaya na uzo shine darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar niger ga abin da yake cewa akan wannan al'amari saboda shi polio abu ne wanda yake ba ko ka ba da jin daɗin cewa babu shi ba za ka kwanta kai bacci ba ka tsamma ka tabbata eh, eh, eh, cewa bai dawo ba dole mu ci gaba da aiki mu ci gaba da tabbatar da cewa polio din nan bai dawo ba kamar yadda ka ce yana cikin mu ba wai an share shi ba ne har yanzu amma mu ji hankam lalle kamar yadda ka faɗa rabonmu mu da samun ma wani report nashi tun wurin 2012 ko eh to akwai abubuwan da muke yi yanzu har yanzu muna ci gaba da yin wa'annan rounds din na rigakafi da aka yi mun yi daya a june sannan mun yi kuma a april za sake yin wani a october din ga da zai zo eh, cikin wa'in gadin da muka yi an yi yanzu miliyan biyu da 700,000 um, um, da aka yara da aka yi ma rigakafi uh, to kuma ko duk da haka din dole mu dinga sa ido mu tabbata cewa wa'yansu da sukan hito daga wani jiha ba namu ba sukan zo wucewa sukan tsaya a ɗan jiha mu kafin su wuce muna lura mu tabbata cewa uh, ana duba angoyi a gaba wa'yansu baƙin da suka zo daga wani jiha ba a musu rigakafi ba kaga wannan ma yana tsare ga um, cewa mun tabbata polio ɗin ba zai zo mana cikin jiha mu ba. Haka zalika Dr. Yahya na Uzo ya ce akwai sabon tsari na musamman da suka bullo da shi na kula da unguwanni na kula da unguwanni akan aikin rigakafin domin tabbatar da samun nasara. Yanzu uh, shirin da muke yi da muke so a uh, um, uh, program da ake kira chips watan 'yan community za a fara training ɗinsu suna mobilizing saboda su tabbata duk yara da suke ko a wani anguwa da aka haife su mun san gun da suke mun san ko ai musu rigakafi ko a yi musu ba ba tare da da kamar yadda muna zauna muna dai jira ne mu tabbata mun gama da koma a yanzu ko sabon shirin ga namu zai sa kowane anguwa kowane lungu mun san gun da yaran mu suke saboda a samu musu mutanen da suke unguwa da mutanen da suke garuruwa su za a sa aiki ba shak sannan kuma muna abin da ake kiran microplan wato microplan wanda yake kamar irin zuwa za a yi kamar census ne karamin census ne kowane anguwa kowane uh, uh, ward muna zuwa mu bincika mutanen nan da suke an karu baki sun zo ko ba su zo. Dr. Yahaya na Uzo, darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Ya zuwa yanzu jihar Borno da take arewa maso gabashin Najeriya, ita kadai ta rage inda ake fafutukan kawar da cutar polio. Hakan ya sa hukumomin kiwon lafiya suka ƙara azama wajen aiwatar da rigakafin cutar akai-akai. Iyayen al'umma sun bayyana jin daɗi da goyon bayansu akan ƙoƙarin da ake yi. Ɗaya daga cikin 'yan jarida da gidan rediyon muryar Amurka suka horas akan labarai akan kiwon lafiya. Abdullahi Mustapha na rediyo Lafiya Dole da ke birnin Maiduguri ya aiko mana da rahoto. Wasu mazauna birnin Maiduguri sun bayyana gamsuwarsu da kuma farin ciki akan allurar rigakafi da ake wa yara domin ba su kariya da kamuwa daga cutar nan ta shan inna wato folio. Wakilin daga cikin unguwar Mafoni da ke birnin Maiduguri Alhaji Zanna Barma azantawa ta da shi ya ce abin Fari ne a yau jama'ar gari na amsar allurar rigakafi a nan jihar borno musamman ma jama'ar unguwar makoni a eh, ni ne wakilin daga cin wannan unguwa ba shakka allurar rigakafi a yanzu jama'a sukan amsa suna farin ciki da a wishe ma'aikatan kiwon lafiya suka zo musu suka miƙa 'ya'yansu domin yi musu wannan allura sannan kuma mukan sanya dattawar unguwa zuwa cikin wannan shiri na tabbatar da cewa kowane yaro ya samu wannan allura yana cire A cewar wakilin daga cin duk da cewa da can akwai waɗanda ke kyamar ita wannan allura ko kuma ba sa amincewa da ita a sanadiyar faɗakarwa da jami'an kiwon lafiya na jiha da kuma malaman addini ke yi a yau jama'a sun fara ausar wannan allura. non compliant da ba A yau a gaskiya da wahala a ce an samu masu kyamar ita wannan allura ta polio musamman ma saboda faɗakarwar da jami'ar kiwon lafiya ke yi da malamai irin su shugaban kungiyar makarantun islamiyya na jiha ya sa jama'a a yanzu sukan amshi wannan allura. Daga karshe daga cin ya yi godiya ga mai martaba shehun Borno gwamnatin jiha da kuma kungiyoyi da suke taimakawa wajen kawo ƙarshen wannan cuta ta polio. Abdullahi Mustapha kenan da ya daga cikin 'yan jarida da suka halarci horo na musamman domin bayar da labarai kan kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka ya shirya a Abuja kwanakin baya. Kuma ma'aikaci a gidan rediyon lafiya dole FM da ke birnin Maiduguri da wannan rahoto. Maryam Bashir Bugaji gare Masu sauraro iyakacin abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin Nasiru Yakubu birnin Yaro da waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka haɗa hannu aka haɗa shirin na yau. Ni Maryam Bashir Bugaji ke cewa a huta lafiya. sawaka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar karfe uku agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da kari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a mu na sada zumunta Facebook da Twitter. Ku kuma iya samun hanyoyin tura mana saƙonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na intanet. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Diodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.